بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقينا في الدين nga ba su kwai ga gadan akida yan gobe ni ci mini littafiyan ar-raddu ala rafida raddina manko ya sunnan najiya shi a jina ga sheikh muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala ga matlabul isma' babu ne gaga ya tiya da wani jaman na jeji ga al'a'imma gobe gube na tsayati ta cana a ibekiya ismail bi ma na iza yau na adiyar tuta betun ka ba iri jina bi ma na ili sokoba lole siffar na ziji o annabawa sokoji e ebe nan ga jizun ga har tuku ba na a a in magobe gube alama kwabe zije bai annabawa shi ya ce yanzu ga ngala ibnu taimiya nkali tafi ya tiya ya ga isma dabe a in mayaji daga ti sayidina ali na iza farko na sayidina ali jiya kaza na ya wuga ga isma biyu yana Aliyu ulotu kaza na ya wuga ga isma biyu yana wuce fayar luwa ya kakai zai isma da bai na jini na wa ci biciri ne da har ko ba na ji kokari ga ala taimi ya ji ya gaki kiya nasu biyu zai biyu zai nan waya alul baiti jina mando da ci cika fi ci ji radiya ci ga mutum ki taimi ya taymiya nasu nasibiya wuji zai na alul baiti wani wannan ga tuga zawangi biya ga guba ya cin alul baiti a dai zai ji deboye ya azun gana a ga ira fi da ju a ci di zai ji fe na abu ke hajjaj bin yusuf a saka fi da mini an nawasib je wadda yawon nawasibu zai je na albaiti wani to shi a jajaji sunan na ya ba alu sunna ji wani a ga sai dina ni wani tisha na a ga na su biyu wadda a ga abubakar shi wani lobe bugu ga wani zai yi zaga maki albaiti shi na shi a ligayi alu sunna sunan na udawa ga makiya albaiti yoto wajen da bai leadership aliyu da raunai babu makiwa to aji kokari ya yi bunu taimiya ya sunan nan e baki bo na su biyu da na yi ziyo a to e baki bo kila ya ibnu taimiya sunan isma dina je ga annabawa ya dena wayi gaskiya na ji kaza na ji kaza na ci kaza Wani dai zai dai isma na gafiya bikin kin bai tunka ba iri alhusaini ti tiyanu tiyalo kiyan iraq na ne za ji din wuce amma wai usman udi nan ga to su ne bai sahaba na biji fegun ga galloma galloma galloma sai dina ali ne to jin shi lokaci na ji sulhu hudaybiya nan ga wale ga kiji faro kafiri ji ga ajin ya dabe muhammadu rasulullahi na kabiya na ebuna gajin daga tuci sokuyo a ya de gabe eh a ya ji gaba biyu ya yadda wato ga haji bai rasulullah ya bugu ala wa sai dina ali ga wa fiya annabi ya wada ga wu fiya ga wa fiya inji ya so ibn taymiya kula mari na ji ne uwa ga isma ba sayyidina ali ne wajen ta na ga makiya mun da cici radiya ti ga wuce littafi ka musamman kira ibn taymiya da giya na su biya to jama'a ji tsa ka'ida nan eh ji dabo kungiyan da ci dabo ai bujuyo na ji haya sana abe ke kawo lobe yana abe ke yana misali ebu yiwu wa huwa ga wagan wani a ga su gicin na jiji kafira murjewa a kido ya hawari jiji manyan sun na jiji ba ta na jiji muwafaka da yayi ga izuci musulmi ji kafira ya na ke ya murji an na fiye littafi a ga albani murjiya man kwayin saudiya ce murjiya jaya manyan hukuma jaya a fiye da lufe ne kiwa ga ti albani na kasi fatu salatu nabi na barufu ligu yi murjiya na bu ga mutu albani bi akida ya murjiya ya muna akida ya murjiya wadda akida ga imani ya biya kuma ya kya wadda ga imani wadda ga gata zani wa fedwa ni wani biya kuma ya kya akida ya murjiya shiga da wani albani ga adolfini ga littafi wadda na jin wani gbana wadda akida murjiya ya ba zai bayani wajen amma wadai tiyo ga ya yi ba rufu dai na shi ya yi zuci musulmi ga kafiri wuce jikpa da yin yi biya wuce jin in kare nan a shiga yi wuki yau yi wa aibun nan ta fi sun nan su zandoro na je kaunawa na to aibu na je yawa na gaya zai je ji shani rabi ul'awar nan su fi ji dauna a gai makiyan annabi kida ya ga ya ji shani musu biya zai makiya annabi na dero wani musulunci wa ya ja ne ga wannan annabi ko fe musulmina ibn gama ne shahadatu anna muhammadan rasulullah ga yikiyo ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa tinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badu allah wa an la yu'badu allah illa bima shar'a wa wasu kwa sai na nabi ga ne lónìí bàbá ìdè káyídà ti gẹ̀yà àjíjíyàn máwùlì dẹ̀ ààrẹ sai kin ga annabi ya wuna kan ga wajin kai duro da ni fasara ya Muhammadu rasulullah wa musu kwa mazo ba makiya da bi febe ba ba ne suna yi tuwe na gai makiya na yi mana yi suna ce ga annabi ne ba su ko ya yi fahimta wangi من قوى منها إيجابهم الإثمة لاثني عشر قالين أكيد إن شيء أجل إذا جايونا هقام دول يوزاندورو na shitina wadda ismana bogo a in magobe gubannin na ibe ismina ake da tuka bayi e ci قال بناء على أن الإسمة عندهم شرط في الإمامة هكذا ندور الشيطان ديكيو إسمة نقول أكيد أنا أكيد ديليو أنا بعض أقول إسمة كي ومن يسمى جيتيا إسمة أنا بعجلو أتيا بكافرين شي أتيا بشركين شي أتيا بكبائري أما صغائري واجبي أنا بعض أقول صغائري بيا سكما غاسة تويه جدا ga ya shiga ga ya ce biciciyar annabawan da cijo kashi ruga wala kada fawa wa an ka lima finta nan su kufa ga waya ma kila wace ya damu wala ya challenge ba na wuga gada waya izini ya annabawa su kuji su kuna ko annabi dawo da ube shari'a jiji da bicici ji faruwa ko su kusa mutu eh Taa annabi ya dama da wani suka ne kpa na ji hatta na ya ci bici gala man ji mai sun da jiga eji so ga iri amma ga santu ya ji ga ibu tsanani da su so ko bai milatu so ko ne da bayani ta amma ji ba sahaba ji ba zagugi wasu yi sahaba ta can daga aliyu alhassan alhussein na ji ke lona aliyu annabi wasu ya na zai wali annabi ne sahaba ibn transfer husaini ba ta ya gusha ya da ci ruije mu ya gusa ya gusa a ga ya gije wasu kan gani a ga ya waje ne to man ce ci gaba yin gawo butlanu aza aza yi ga ga ga na lo a fili buce ni da sai haku dalili dan yi da ga ga nan ga manuwa ga ga gobe gobe na tsaga tishi na aibe ismail fili buce ويلزم من اعتقادهم هذا مشاركة الأئمة الاثني عشر الأنبياء في وصف الإسماء جيجن ما يجوج تبتا واتو ولا يا زغو بغبن تشان النجي يقال لها جيني بذيجي بأن بعصو كجي يقول السفة أنا بعصو كجي على يا بل قد يا واسو غير نا إما أجي بأن بعصو جيني wanda mini akida a imaji a cikin waje lamar kwanan yanzu ijiyar da a annabawa ji inda shi jautu ji zuga ran jibril a cin aminu wasu da ha an haida jibril a yin ci da ha wuce wa yi fadaya sai dina ali ga ngana ke di mini kungiyar shiyar yau na jeji gan alhaidariya aliyu bai ga haidar ma mini sunna aliyu hudu jibrilu ayin ci ji mu cewa yi na layu gulu ya eh, aliyu na wala da ya zira annabi wanda sharu suna barbar fuzan da bai baiti ne inda ci ba ga kwankwa jibrilu a ci bi ce wani annabi da aliyu bai doshi kin dole na kwankwa shi bai doshi na bai wuce mutu aliyu ya ke ya ko kin da jini guba haja bai doshi ne wale dini ya yi yau za ta wa ta cin bi shala daya a nabi sallallahu alaihi wasallam mini kungiya jawo wale ga a matsayin annabi lada makwabin zai a halimi da wani ga fa'in kunna innaha mahsusatun bihim la tujadu fi gairihim aw la tazam li gairihim fa isbatuha lil a'imma jurmun jasim yi gagagan sifayen isma tuta ke tuka bayan rishin lugba a tsanabawa jitsabiyoyi na ede siffa na gwa zandoro wa na umargwai ya zandoro na to a sai rubi shishi wula siffa na juyu ba a imaji jurmun jasi laifin shi kuwa kaga dai sayi na abubakar a dai isma na yi tiye waliji su mai annabi muhammad wana sallallahu alaihi wasallam ga wani ya ga wajiwa ya zanda ce na da su mai sayi na aliyu na bici cin ga ya wani albar bahari wuga ya gwato ci soko shi gani bayan nabawa na shi bai shi na gawa izaddabo da tace al'umma ya buro shi da darja irin sayi na abubakar na da biya ya tace al'umma na shi wani izaddabo bugu ya gwa na ba su kuji gawa yi shi pata al'umma na shi shi zuwa to na ji kebe na to aluma zuma gwanna bi ma na to na ji be shi zufata na to yi na ya zuma gwanna e za da cin sa na abubakar ce ji mitu ziyan umar ce ji mitu usman ce ji mitu ali zigun hadisi fa na yau abubakar umar ibn e hadisi bai ci darja abu amma zai ji da zuma abubakar be umaru ne ga ebe la sifa na yau ga laifi ko da nan bicicin wuce kuyo mini gabo a gada dalita ta na ga tajiridi nan a ga al'imamu lutfun fayajibu nasbuhu alallahi fila lilgarar a to yi zucice babu zuyo na wugafi ratuwan da ciwayo bugu da ratuwan da ciwi daga baso ci gona a saza lagos ci benin wari soko ibu na kan ga gure a shi to so kuta ta za su za na jigama so kuta ibn ya gaza gobe guban ne fata da na setiya su sabo daga ne su alaihi sallallahu alaihi wasallam ga mana maya hadisi da bai ce za kuki za gobe guba ga shi do amma ji bayani ga wuce ma kuma so yi ko gane imamu tawawu da bayani daga ce abubakar umar usman ali ina mai uba ga gayi ga mana na ba mu yi za na ji da ugale aliyu bai al'asan ba na ma musulmi zuwa alasan yau sun matsagucin shi tsaguta na gwafawa zuwa ibocin libanin daga da musulmi zuwa soja na shi ji mu bayan yayi bai za ki yi kufa ci ji na ufe kwate zuma sai ba zai ya ki yi sha mu ibu musulmi da alajan ni ufe lafawa na wu ta babu zan na shi dai shi ta cikin zagobe gobe na yi kuzara kan na sai wa ga a yin mawuci na jeji yana ita dalilin cewa nan zai za a yi tishi a liwai da kiyan da ya koyi tishi ya yara man ga mannaji shirayya mayan shiya daga dole su kuwa litishe wani ibu manufa guri rushe wani wai ga za a yi talafufi annal imaman hal ba an yakuna masu man amla a to cewa jileba da shi za a yi kishi na masu muwayo kashi waje masu ma ne rike masu ma isma ya nuna daga isma ga fa zahabatul imamiyatu manyan shiya na rigali imamiya na wal isma'iliya ila wujubiya ga wajibiyo imamiya jigar jafariyar isna shari'a jiga a ga nan na gwata ya kungiyar zazzaki to yin shahaba yi wani imami a gai practice on ga duk kogon a gama da ya tsari gaba a kida abu mun ji ta a gai a na jijibin kasa ta cikin mun kin dole tarika ne doko a mai jene tulaga ta cikin boko jin doron bugu imami a na gayi ina laba ta cikin mun na yi tishi isma na bi khilafi amma kungiya shiya na jike na yabuna kungiya ji ne. sarau mun da ci kwabe fe lagabe ga ji dare kwako be shi tun ko kungiya ka kare musamman littafi ne gan al-mu'jiz fil adiyani wal mazahib ni nasiru al-aqli gan abdullah nasiru al-kifari kwabin gaji kwako be kiyan be shi tun kungiya ka ne? na jaki da aika na jaki da aika da wucin ga kungiyar shiya na jike na ta imamiya ne ba zan da ismailiya na jiga wajibi yau dole za shi cina da ismana ثم قال في المتن وامتناع التسلسل يوجب اسمة اسمة الإمام إلى آخر ما ذكر مش بيبي جاي جاي ato kendo dai ina ugwaye wajibi bayan ismana nga iki ya kendo dai yazo yin ilami to waje wani abe zuma wani wani wani wani na igi wani na wani na igi wani na lissafi waje daga aliyu alhassan alhussaini a ti fai kene ya yagi alhussaini lo a da ke guya ta ga zandu a lankana, kana wala isma da ke tabbata wale e ya ga ka go beki da logic ya guya da ya zo ya da ne be wala zandu na tiya gonno na da ke isma amma wada iza bando ce wale e ya ga waje ka go da wala nan da waje dalila da sansu rufi tun ya zo ne wala ya zuma wani sai wani zuma ginnan sai gina. a gama lazan ruwa na tiyar zanna wani gadi ke isma na waje dalila garbe karshe bayani na waje wa zahiru ina yi bayan alamari gana gari anna ijabal ismati li a'immatihim min karibihin a daya daga wajibi yo manya ji tishi na ja tsana a dai isma ga min karibihin da mini ga na ja su da dini wani waftira ihin ga mana ji na tsana لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح فصبون إلى لا دين له قمنا النجي دليل بي قرآن با دليل بي حديث ناتغن با دليل بي إجماع با من يزامني من يمسلمي جيشي daga zamanin sahaba jo ko zamai tabi'una jo ko zamai atba'u tabi'ina hayyakan ga lalle ina shi a jigada na ce yiwu zandoro na yi tishina da isma doro da bati ga wuce kiyasi wangi tsoron ke da ba ke kiyaso allah ya makpa misali zabibu jafila ta ke zama ya na biyu abi allah wani bai na ji biyu ne bai kaba na je da fata da hankali wani kiyasi wa ga zabibu na jafin ajin gebe ni zamani a nabe wani bi mun gebe na jabi na wa ga akira ibuna e illa na da yansu na nga da yina bu nga iskara mai bu an kalibe zai dole yake ya sigara annabi tun wani na jafin na ya amma daga na mai fi na bi na fi zamani na illa ne a so da wani dole yin doron wani ke haram abu zai di kiyasi kiyasi wani gina da wani ga wala min al'aqli salim to an kale suna tazuna an kale zai tana an kale alagan nawa bugu yana ga zo mutu ya bane ka talahum Allah anna yufaku bara so kulu fiya rafidaje fa an anna yufaku anna yufaku ki be biya ce tsa ga mana da dini bo kibunan nayi ga mana na wala sai fayan mandoci amma ba me yaji biya annabawa sako shi ne jamaji iga bayani gyamu kashi ile biyu minti ba wata yaji ya yi made minti shi eh ta ade littafin da ci na man kanin ya mai malikiya yau kofi da katambu na waye jini yawa fondo ci yugba man wuce alfaki hali ni. sai ba bayanin uwa ga ijiman da na wasu da muhimmanci sarawai ibuna wa bayani ji mai maliki yau eti dai man kirkiri fata ji maulida ibuna wazin wazin wazin da ganyen na shari'u yau adiyu kur'ana adiyu sunna ko ko dai ya wuce yi wajibi wajibi mai bai qur'ani mai bai sunna ko ga mustahabi mustahabi mai da sai gina qur'ani bai sunna gan dole biyu amma ya bayan siya ko ga bai lafiya wannan in na yi gina mustahabi ke ya wajibi ko ne ganin na qur'ani gobe ya wabu ba guta gumi amma ga wani yaji jin jikin wajibi mustahabi ne egwe wa in kifton Allah ta dilu fawahida bai wuce ma wuce bebe al'ahkamu taklifiya alhamsa ya gusu na gaba ya latuwa da yini fata ko ga wajibi musabi haramu makaru mubah ga hadde bai wa biyu addini wani a takaice wa ba fere gutsa amma bayanin ge ga ba su ya bai lafo gun masalacin fiye da ya littafi na na shige muhimmanci na a sadi wani ga ashewa jajiya da bai zai nina ibo ka zabe da bukata na wasu za tubi wani gole ne mogun ya ba masa yi ta yi fi da kofin na ji ewa ya laya zai ni da shi zan duru da ji kai na bai da bai ga dawa gobe zan da ci littafi ya manta wa ke a wace a gana da laya manya jabe da muhimmanci sarau gaba su ku wani malam mustapha yake wa ga yau yabi la kọfin wuce yi labayanin wuce ba to amma ba ga kukuru gidi na maye suna ya ce alamar ya bidiyo ke na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaida ma kai ya na elo قال الله قال رسول الله على وفق فهم السلف الصالح اتي فهمت الصحابه واكي بيا بيا ايا صاي صحابه النبي جمجكين تاتيبوانا ke shigo wanda ce na mai wobe ci shayan na dabba wuce wani ku bauchi ci na shi kaduna wani dole yin gabe shigo wuce ku ya ci ayayen kulbe fadlillahi wa bi rahmatihi fadi zalika fale furahu a fe nan na gwafa zagan adedali amma yadda sahaba nabi muhammadu na je ayan na fasara da kiyan da maulidi na kul annabi ga gabbi fallillah bi ratoyin suci mai tafsiri gaye Kur'anu. wa rahmati bi fallila bi musulunci wa rahmati da kiyan da qur'anu fasara guba da a kalman fa bi zalika furahu bai wuce a faye ba bai musulunci na bayanai amma faye ba bai giyan bai ƙura'anu na bayanai manin ga ƙura'anu ga yi musulunci musulunci ga mai ƙura'anu a faye ba a ayan na ji fasara giyan ya maulidi ko ya mama annabi dole ya bici cewa abu gaba da dan bidiya fata zandoro yana biya wa bai fasara ƙura'ani fasara sahaba jama'a ta fi na karai bai wuce ka'ida na mai lalari mai kiyan wayar tabi haira sabi limonin indo roga jadi ne a ta gawa ga sahaba na rabi shi a tafiye na ba na shewa albani ga bidiyar gana wani fahimtar do ne waga la'ayin sahaba na shi mallawa ta na bidiyar gana wani ibn tushe ga yiga wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum bi isar Gogowar zija da da su ko kendo na sahaba da da su ko na a gai zai na taba'uhu bi isa isa ayan na ne uba milatiya ta sahaba ji asabiqun al-awwaluna sahaba gana wa min al-muhajirin makka ci wal ansar madina ci zan na kito ci ga tawo radiyallahu anhum wa radu zai ziju ga ne darjaira gai zai na taba'uhu bi isa yitsa kalman bi isa nun gai akida na ta tubana ibada na ta tubana dole ibn da na guba na gabo shari'a yi yayyo ibada waye wani jide da bayan sahaba ji akida waye wani jide da bayan sahaba ji amma ya bayan mu'amala wa canja biyo ibn da hunje na da zamani ya bayan mu'amala na da zamani ya ba doku rakun jafeto ina mamoto yi don buga al'umma fa E, wani zanu cari ji kuskure fanda ji fi masalacin yi nan wadda za mai yana a man wuce kaide alkawai don fikiyya ya ginda usul fikiyya a a en en ji fi wani ji alalliwe wani alalliwe matuka kan ji cewa da laifi tubu wagadna ya fi tilo kin baiwa na jihar alfashan a ga ya laifi amma ga ainihin ibu ya fitina wadana wa lada ko a so ka'ida jiri wani ya zagba ilimin kawai da fiki yana wa Allah ina je tsa zamani wani ga bidiya wani ne wa man kwa wuce ga tau wani ji wa da talabishin wani na dana eh, annabi wajen amfani da kiyan ma wuce kai ga ganda wani gogon wani laye ga wani yandoro ya bidiya a'a ene bidiya na isa kalma wuce yandoro na wabi bebe da dini wabi sunna ya a ga jiya dai lada ko wasu ya je wala da Anabi ba bai biyu ne ke maulidi ga dai annabi ja sahaba ji ja qur'anu wa ga ja bar kuranu wa ga ji inji wata bai cewa lokaci kici ma cha maulidi fatimiyun albatalun shi a jayo nauyi kungiyar shi a jayo jikin ya sura ji ga cha maulidi mun zama na akida yan bidiya ji ba ta da ba fi da waje eh layin waje akida sufa ya ji shi a ji ajiye mun da ci kalita sai ci lambe aji kwadin ya akida nan a sai sifa su shi ya ga wanga su kwaji daidai ta ta al'ada shi ba kin na su ga ga wanga su kwaji daidai ta ta al'ada shi kura shi ya goge sufi wasu aji shi ga ga maulidi an na fi ya gato irambo ya gato mota ya fa maulidi ko ya wani yufa ce mai gaji ayan da caji dalili wata ka zomi min ibrahim ibrahima musalla fai gina ta haya wuce <laughs> ba dalili maulidi na abu aka rama kallawo ga da wuce ji na fi laraka guba ita anabi na giba ga wuce tu ka na an sawat ga da ya ta sofa marwe ga sababin ya ibrahim na iga ajara na ga yi sababin ya jijin sofa ga shi ya gaba da ba ga ga ya yi kago ci ma wani dige ni fe ce to pawo ci fe kwa hadisi bi buhari na to yin bidiya ji an yi ya zabi istilali ya yi kin ga ba na to ayan nan shi fata man kishi ji dalili bi wi ga aji maulidi ga yi wata yi zuwa chato da dena da ibu ibrahim ala da na wuce na gida na wuce tuka ba na wadanda ba wuce ga bula bi cite sai sai tuka fe kogu hadisi mabe buhari wajen ya dabe buhari wajen ya dabe soyi buhari ya bugu jama'in musulmi ji ike hajji talakki inda ali sunna ganbe albidai babu sunna je ladi ne babu je yan bidiya je ladi ne sunna je ladi ne la be fahimta yan sahaba ne ka da aya na gai uwa to kaza ka sahaba je ta tati ba yin do duniya a e ko ki bu kile ce lo duniya ga ga na be to ga gai gai ga lo mo. e wona bi ngan do fahimta da ba tiya arziki addu'a ni bai gutu amma na so a yi wangi ne ni ne abu a ga kicho mahi mahi riwayar na ce fahimta kici to jama'a kici da takwabu gama ana laihi yauma wa sahabi kalmar na bore gaula ka dambi da gudi ga sa taftariku ummati ala salatu wa sab'ina firka wai gumewa annabi daga addini shabiyaga annabi daga addini shabiyaga to bayani ci hadisi wuce lada kun ga annabi ka ba gaba kashi mu ka hadisi ni ku yo ga yahudu jate kaza nasara jate kaza al'umma mi sai ma te kaza amma ni gauji a shaga ta kwawan yiwu a ga yi gimi shi. shawa ga yi zaro bojo sahaba jiga kici to ayewa musa ayewa bayyace kiye je na waya no ma ana alaihi liyoma wa ashabi enani muhammadu tati uboyina to sahaba ne je babu ila adini ada ga akidan na ne annabi hu annabi ga arrahmanu ala al'arshi istawa ya qur'anu ga ji tabbato fasara na ga sahaba ta tati ubo abubakar umaru bata laga da ne uba kwadi daidai tati ala na shewna ja gudu sofwan na tiya ci ga ga na jishe ba to ja da gunu dira bayan bidiya na jike babu fata ne wacce ga yin zamun cewa lobe yau wani nasara littafin shek fauzan nun kayi ga na wakidul sharai nun ya na wakidul islamiyyar muhammad bin abdul wahab ne nufe ba ga ba ga wasu ga ma allah ka bana da gada zaman kawai na alikali da bauchi shari'a kawai hare hatta akida akida ya zo la akida na nabi muhammadu wani ya zo la akida na sahaba littafin wani na. ya akun bi ma an zan Allah zanen lotu bai jiyan hukunci sokoya ko ga wani daidai ta ta al'ada shi waga waga ko ga nabi ke gaiwa wa magu ce gaibu ko ga yi gaji bidiya ma shari'a mu ya laube am lahum shuraka usharahu lahum min ad malam ya zan bihi la e ga ta wazifa shi ma wannan gole sahaba na biji shi bu a ci zikiri zikiri ji masalaci abu musa al shari sahaba un ci kunna un ga bai abdullahi bin masudi labara wani ga su zan da ci ji masalacin zai nife shi tife daga kabbiru mi'a e ji allahu akbar zugu hallilu mi'a la ilaha illallah zugu ya yi shi masalaci a rabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko masalacin da cikin kan bata ita wuce bai da littafiyan lumata littikad ya muwaffa kudin ibn kudama ko ita wuce bai da littafin wuce bai da abu bai tannabe guna ko lumata littikad ko abu musa al'ashari sahaba wuce kuwa rai nan makur'anu ba beri makur'anu sarawina na nabi ji ga la kad uti ta mizmaran min mazamir ali dawo ayo bere mana ken do tare ya nabi dawo dan ma qur'anu ba salon ufi da ga ibnu mas'ud da yi ne qur'anu salon ki ga ibnu mas'ud sai na zambe mu da tsaji masalaci ki ga ga ki be bibi bidiya didi sahaba nabi muhammadu shi shi ne sallallahu alaihi wasallam ajina buburi. ya wuba wuba ga ya ilimi ga sahaba ji zai ji na da naji sahaba ne ya wuba wuga ya je ilimi ga sahaba ne bishi wuce gaya masalacin ga ebe de da bidiya ne kewa ga bidiyo zikiri na shari'a ga yi zikiri amma kaifiya ne lajo da daga ikiyo bidiyo bugowa ga ga ga zikiri ya je su kuma ya tuye ji maulidi ba ko wazifa ji ba a'a an yi annabi muhammadu jiwo sallallahu alaihi wasallam ka'ida da wani gama na shakka alufai mishirin yin al'arba'unan nawawi yau bibe kaifiya butsayi a to yi butsayi ga ji tabbata kafin yin ga ibada wa dai kaifiya kin da annabi jiwo jina lokacin da ga ajiwa nan ta yin na ji gaji tabbata ibada na wa bibe yin kan gawa ya sunna lokaci kisa al'isa eh, kisa annabi to ya ga gana jikiyar

fa'ida na da yasa wuce kuma na point gutsa bugu daga point na jau point wuce gama la mai ga kuma ba gi su ga wa ya zawo murati wo ko ok ok ji man ba gi su a mai wunye wa wani mai kuma ba gi su ta gawo ok ga man da shiga za di ejeyan kendo a anabi ji maulidi jina da ya bawo ji wani lokaci na Wa àgàlájò wọ́n àyàzàkí wa? òmúra tí wọ́n lọ́dẹ́ umá àyẹ́díà mun mọ́ndọ̀ci ṣe wáyà mi daga yìí na ìgbà bídá E etí dé bayani na níwó pre utuba na malaba su jina iwu nan ga olula ba bayani su magan àyàzàwó múra tí hàn nga zashe a ndọci baya nga otu ga neighboring villages ji sashe ya ji sallah zamfara ga doci. tunda yake mawunci teusi ya ji fawani a mun ga duk da abokan babu da fedon waki da ta kafin zai biya. da su da nan ba ne bana yi fedon ba yi ti alamar wucin biyu so in ci fe je waya mai gaza zai an gaci ga hanya ga zan fara ku <laughs> ga ma a yi ma a yi diya umura musa a yi diya ko ga littafi shekwata ba <laughs> ta jama'a zai wani lokacin kusan 30 minutes na yi laji katin magoga gogoro na social barcode zai ga cibci na fagalbe zai ji fahimta kada kpata na sako kawo ya yi musulmi shi wage wago fure na ba ta yi dalili daga ba su haba na jijji ayan na fasara na kasa ba ta yi da nan dore tuba can gari annabi ya ji mujinan gode ga addini wa annabi magaye ga man adasa fi amrina aza mana ya amrina yake dini na man adasa fi dini na aza annabi ga wa dini mu ga mu bayani an ne wa jin ya jin mu baka annabi ko a hadisin na dalili wuce ko wani manzai la nauyin bidiyan man ahadasa kawai bai suya na lotuti ugo ba e wana to to na lotuti ugo masu na tarika wa bebe wasu ci ba jire ko to annabi ke ga ga man amina amana laysa alayhi amruna fa huwa radd gubba ba gubbe wai bai hikima ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga shi jila ya bi ngala sayyidina abu bakari da tarika umar ji da tarika kai wa tarika tu mariya ki jawab da sai ga nan annabi ma ji ya garanti wato ga alaikum bi sunnati wasu na tilkula fahimar amma to sai ya ba ya bidiya a gala ƙur'ana kwaya kan wuye sai dina abubakar a nan gayin nan waje na na bijana umar magaza ya jawo kowa na rama na jawo ko na gaga yiri kun na gaya faruwa ji zai jide ƙur'ana fito na ya can abubakar mai tisho umar ga kai ya yi waro na na bijana ana ƙur'ana kwaya kan alawa kafi da nan sai dina umar shi da tilali ke so shiga to fahimta na su kowa wumi na nan awa abubakar wato ba iti matsala na mai le da nan wuri ti sai wada na waya ne su kuma gwaka fahimta yiri na abu umar ne na walo abubakar ufe jagayi zai da ala rama wasu ko wa kwamitin zai ala rama bi ala kur'ana kafi da nan ne haya da magana na tusun na na tusun suna ya ina bebe ya ce annabi liban sallallahu alaihi wasallam akrama kallahu ne ko da bayanin da shi to alhamdulillah alaikum salam tullah to mas'ala ya musabaka adalita fi ibn kai mai ga al-furusiya ne to mun bebe bayani tin haji musabakan ilimi alfurusiya ndi bayani cikin la bayani bi ake di man da shi kalita fi ga al-ikhlas hakikatuhu hakikayen ilas tun so laga musabaka bi musabaka yin qur'ani ko hadisi ya da ku student ya ya kaji musabaka ba ta ma ibn qayyim wala ga abu hanifa bi ibn taymi ne huwa ya halalle ya musabaka ilimin a ga daga dina shari'a dama ya gaji musabaka yin tuci ebaki wa jihadi jona a sayan ilimimin ba da aula ibn nan doru jihadi ga katun jihadi wa ake dokutu ko bisantu a ga musabaka ya zai ga a ga laifi da ba ibn na kasuwa ya yana dan addini rayu to zai ta sa sosai annabi bayani bi ibn kayyim ga laifi da ba to alaila su ba hakikatun bayani bai gana laifi da ban gama da tumai saudiya ce na ta tiwo nan wadda fatawa lajina gana laifi da jijiyan musabaka ba a da ta bonke bai ba gibe zagi shi alamari ba shuga ya tiya walima qur'an to man jiga ga ya tiya walima qur'an fatawa lajina saudiya ce gugu ga bidiyo a takaice dai mai sunna na lazima tuyuna sai dai ƙur'ani ku fiti amma ne ya cin ƙur'ani so a ga bidiyo fatawa ga ce da mutum mu dai copy da na mutum dambu ya ba ga sato na dai littafi fatawa da tsakanin dai shi tutu amma ya bu bi da bukatu na fotokofi ne mutum wa dai da mutum a ga bidiyo amma ne ƙur'ani ku fiti iza shi ta aji walima to a dubiya igwe fotun ci kuna da kibo ƙur'ani ku fito wani ade ubaidu la ya jami'ari man yi da jami'a madina a galin fide bai man da ce mini yana zan da ce laji dalili ta ya ce wani gayi walima ya ƙur'ani suratul bakara na sayidu na umar ku fitina lauji dalili ce zura kunna itiyan albakara ne ku fitina gudu da ƙura'anon fito waje walima man shiga laifi da ba to masalaci madina ma lokaci na ifi wani mai gadi taru na ajajen wani da hadda halka ya hadda don masalaci madina da plate da cina gaya yi to su madina to man jide ya kane ita gina jejin hadda fi masalaci wani muna ba ko katuwa ba mucin hadda ga masalaci ya fujo hadda ga ya fi sun ga irikin da ya kin kuranu babu baki baki ranar nzo guda ale giwa gije ba ta kokarin kuranu ku fite da na afo ya gaina bai wuce man shiga laifi da ba yin ya kuranu ku fite ji wani ne to sai ya itace su ya tafsirin ya sa'azun domin lagba ga mandoro ci ga bidiyar bai tafsirin sa'azun ba amma waga ce wani lokaci wani sayidu na jibril ilawa nabi muhammadu qur'an sallallahu alaihi wasallam wọ́n di uche ayi daga tí ó har da kí ibo na wuyi tsaye kí yau ita qur'an amma dai man kirki ne yiwu ga wai bidiya na yi fahimta bal ito ne wa gai dokun bai dogba ya qur'an ne gama na gwa kuma ya a ce ramadan ya hada bai ila katuwa ne gikin na yau tafsir hadis fikir tawili jirai aja lokacin shige laya tita caji fon ibu aje ya da kiyo ƙur'anu ba to ngole ya ke manu amma jama'i na jike manawa na zuru kawo gaggo mace na wai gana gugu ya tsoyo wani imam buhari jaji a doku da kiyo ƙur'anu bai fi ba wani man kwaye sunna ibu ya e sa ƙur'anu na wai na iji fahimta ko gugu za wangi ya ke fasara ƙur'anu daga ne tsoyo na ciwo na ya wagai doku mai gugu yin kin do annabi sai doku mai gugu yi na lónìí inda na gona e e wa zai bidiya na biyu sai dokun mgbe guguyin sahaba shi ha shiga amma a ce gbogbo bugawa ya zawa ji jin wani e kusan to ba ne ba tafsira wa da majalisi man da ci ne amma zawa ji ikbalu ya tukwashi qur'anu kanga bugawa da na ba na idok mai gugu man koya dini ji ita qur'anu ya sharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas da wucin izo ga bidiyo ko tafsira wuce a yusun zuciya e ibuna gugba na ibu na rai sai ba sai dai yi gugba wa pamba da ke da bayani ya gwakuzi jike ma na wani amma da dalilin na kirki ga gaci labarin wucin yi bidiyar ji fahimta ku adiyar alhamdulillah سبحانك لا اله الا انت